'yan uwa masu kallon mu da sauraron mu na kusa da na nesa da waɗanda za su kalle mu kuma saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne kai tsaye daga masallacin markazu salafiya da ke kan ainihin majarod a tudun wadar zariya jihar kaduna a najeriya yanzu da kuke sauraron mu daren talata ne da ya daidai da daren tara ga watan safar hijira na da shekara 1433 daidai da biyu ga watan januwari shekara ta 2012 wannan shine kasad na uku daga cikin jeren giyar kasusuwan da muka yi wata da farin saƙon alheri na fatan alheri wato ga 'yan uwanmu 'yan ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna sakamakon alheri da ya same su kuma ya samu duk wani mai hasken zuciya da fara akan ainihin bayan rikici da ya faru aka dawo aka ji tsoron Allah aka sulhunta kamar yadda muka yi addu'a waɗanda suka rasu daga cikin malamai magabata Allah ya gafarta musu baki ɗaya tun daga na da hannu yanzu waɗanda kuma suke da rai har suka dan kwafar da zuciyarsu suka haƙura aka yi wannan sulhu mu ne musu addu'a Allah ya musu tukuici da gidan aljanna firdaus Allah maɗaukakin sarki ya taimaka matashiya kamar yadda na yi ajiya matashiyar farko ita ce don girman allah duk wanda yake sauraron wannan kaset a yanzu na uku to ya kokarin sauraron na ɗaya da na biyu sannan ya hada da wannan na uku ɗin in ba haka ba kar kai kokarin karar da wani abu da ka ji a nan ba zai zama madogara ba har sai an hada da abubuwan da suka gabata a baya kamar yadda abubuwan da za ka ji a nan ɗin kuma ka yi kokari ka hada da sakonnin da za su biyo baya a cikin kasusuwan gaba insha Allahu ta'ala wannan zai taimake ka ka samu cikakken abin da sakon yake ɗauke da shi amma in ka samu kanka a ƙuncin lokaci na ba za ka iya zaman sauraren dukkanin kasusuwan ba to ina baka shawara kakkai hukunci da wani abu da ka ji a ciki na ainihin wato wanda kake ganin ko ya dace maka ko bai dace maka ba ka haƙura sai lokacin da ka samu cikakken lokacin sauraron su gaba ɗaya sannan na daga cikin ainihin wato matashiya da nake mana ita ce akwai shawarwari da na fara bayarwa daga jiya da kuma zan ci gaba da bayarwa ga yau ga ainihin wato su 'yan uwa mutanen kungiyar jama'atu izalat albidiya wa sunna waɗannan shawarwari kamar yadda na faɗi a jiya shawarwari ne na ɗan uwa mai ƙauna zuwa ga 'yan uwan shi a beban ƙauna shi ko kaɗan ba rashin sanin abin da ƙungiyar take ciki ba ne ko kuma mutanen ƙungiyar kamar yadda ba ƙoƙarin suka ce ko kushewa ko kuma neman ainihin wato rena wani al'amari ba inna ma shawara ce ta kyakkyawan manufa wadda za ta tabbatar da dankon wannan haɗin kai insha Allahu ta'ala sa'annan na sake ba da ainihin wato tsokaci ko kuma matashiya ta gaba da cewa a cikin waɗannan shawarwari mai yiwuwa akwai misalai da ni zan kai ga bugawa da ni kaina ko makaranta ta ta darul hadithi salafiya ko kuma 'yar karamar makarantar mai suna albani science academy ko kuma wasu misalai da zan buga waɗanda suka shafe ni ina fatan ka yi ƙoƙarin kyakkyawar fahimta cewa kaɗai misalai ne don su taimaka a fahimci mai yiwuwa abin da zan yi magana a kai ba don in nuna ni wani bane ko kuma makaranta ta wata abace allah maɗaukakin sarki ya taimake mu idan jama'an musulmi ba su manta ba muna kan ainihin wato gabatar da wasu shawarwari masu matukar muhimmanci waɗanda muke cewa waɗannan shawarwarin matukar an kiyaye su to insha Allahu ta'ala a iyakacin fahimtar mu abubuwan da suka faru ba za su sake faruwa ba insha Allah daga ciki muka ce dama dai su ahli sunna sun ƙayyade wa kansu cewa duk abin da ya shafi aƙida ko tafarki to ba za su ɗauke shi ba sai daga alkur'ani ko sunna ko kuma ijima'i kamar yadda muka bayyana cewa ahli sunna gaba ɗayansu suna sallama wa duk abin da allah da manzan allah sallallahu alaihi wa sallama suka ce kuma suna masu tawali'u da ladabi ga duk abin da ya zo daga allah ko daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙarƙashin wannan ahli sunna suna lazimta wa kansu ƙoƙarin fahimtar nassoshin alƙur'ani da hadisi a bisa hasken yadda aka ciro daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama daga sahabbai don haka ahli sunna ba sa ainihin dogaro da fassarori nasu na kansu waɗanda za su iya bayuwa zuwa ga kuskure ko kuma su bayi zuwa ga son zuciya hasali abin da ya zo daga allah sai a fassara shi da abin da ya zo daga allah ko daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ko kuma daga wasu magabata A kan wannan ne muka tsaya a inda muke cewa wannan kuma yana tabbatar da cewa to babu shakka ahli sunna ba sa aje wani mutum guda bayan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk abin da wannan mutum ya faɗi shine daidai a duk girman mutum yana iya kuskure kuma duk girman shi yana iya yin daidai don haka duk sanda ya kuskure sai a roƙi allah ya yafe mai kuskura amma girman shi na nan amma ba daidai ba ne saboda ya yi kuskure daga ran nan sai a ce mutuncin shi ya zube girman shi ya faɗi ko kuma a ce ya yi kuskure sai a ce saboda yana da girma dole a ɗauki kuskura nan na ɗaya daga cikin batarnakar da ta rinka haɗa ahalus sunna rigingimu a tsawon lokaci to dole ahalus sunna su kiyaye wannan mai girma yana da girma amma in yi kuskure ba za a ɗauki kuskuren shi ba kamar yadda duk girman limamin arafa Allah ya kiyaye da zai zindima ashar ba za a ce lahul azim ba dan shi limamin arafa ne haka ne ko ba haka ba haka ne a ƙarƙashin wannan ashe komai ya kamata a gudanar da shi ne a matsayin da yake to sa'an nan na daga cikin abubuwan da ahlus sunna suke ba da muhimmanci wajen taka tsantsan na kiyaye aƙida da tafarkin bin ahlus sunna shine mura'atu usulin wa qawa'id al-istidlal ahlus sunna suna kula da wasu ilmomi da wasu ƙa'idoji wajen kafa hujja wa mimma tamayyaza bihi ahli sunnati wal jama'a mura'atu usulin wa qawa'id al istidlal 'inda an-nazar fi sunna in suka zo kafa hujja da wata aya ko wani hadisi to ba kawai suna ɗibo ayar ne ko hadisin su kafa hujja ba akwai wasu ƙa'idoji na ilimi waɗanda suke kula da su misali fa ya'khudhuna bi zahirin nassi malam ah, yasrif zalika zahir nassun akhar inda dinarsu ya zo gashi Allah ya ce kaza sallallahu ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza sai su ɗauki wannan nasi a yadda ya zo ba za su yi tawili ma'ana shi ba sai in an samu wani dalili wanda zai halatta ko wajabta ko ya hukunta a karkatar da zahirin ma'anar wannan zuwa ga abin da sabanin wanda ake gani don haka ahli sunna suna ɗauko nasoshin shari'a suna kafa hujja da su kai tsaye na fata an gane wa yajma'una bainan nususi mastata'u sannan ahli sunna ba sa rike aya ɗaya sai ta hujja da ita a fage sai sun tattaro ayar da take da alaƙa da wannan maudu'i misali malamin ahli sunna in zai wa'azi akan sallah sai ya biye ƙoƙarin tattaro ayoyi da hadisai da suke magana sallah sai ya hada su sai ya fassara su in zai magana akan ayoyin da suka shafi siffa Allah haka in zai magana akan ayoyin da suka shafi ainihin zakka haka don haka ahlus sunna ba sa riƙe nassi kwaya ɗaya su ta ainihin wato hujja da shi su rabu da sauran nassoshi sakamakon haka wani ya je ya ɗauki wani shi kuma ya ce ga wanda ya rike wani ya ɗauki wancan sai a dubi wannan nassi mai yake karantarwa a wannan ɓangare yana karantar da karatun sallah ne wannan yana karantar da ruku'u wannan yana karantar da zikiri in aka haɗa gaba ɗaya sai a ga waɗannan jimillan nassoshi sun karantar da sallah ke wannan nassi da ya zo yana cewa zakka farilla ce wannan yana cewa zakka ba a bayar da ita sai ta shekara wannan nassi na cewa ga waɗanda za a ba zakka to in aka zo ahli sunna sai su tattara nassoshin wuri guda sai su fitar da zakka hukunci da ina fata an gane to haka ainihin ahli sunna suke li'anna fil akhdhi bi ba'dha ihmalan li ba'dha al-akhar domin aka ɗauki wasu aka yi riko da su to za a yi watsi da wasu kenan to ina matsayin musulmi ya watsi da ainihin wasu ayoyi ko wasu hukunce-hukunce kaga sai al'amarin ya koma kamar yadda Allah ke zargin wasu da suka gabata afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd ku yadda da wani sashi na littafi ku yi watsi da wani sashi sai ya ce fama jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya duk waɗanda suke aikata haka za su haɗu da kaskanci a rayuwar duniya sannan wa yuqaddimuna al-khas ala al-am idan wani nassi ya zo sai ya zama ya zo ne da hukunci na gaba ɗaya a jimillance sai kuma wani nassi ya zo da wani hukunci a keɓance dangane da wannan to ahli sunna in suka zo sai su ɗauki wannan khas ɗin sai su fassara wancan wato sai su rage mishi faɗi sai su fassara shi da gwargwadon yadda wannan ya ainihin taimaka wajen fassarawa haka wal muqayyad alal mutlaq idan wani nassi ya zo da bayani akan cewa ku yi sallah misali ku yi sallah to ahli sunna ba zai tashi yanzu karfe takwas na dare ya yi sallar asuba ba ya kafa hujja da cewa ai Allah ya ce ku yi sallah sai ya ce a'a amma Allah ya ambaci lokacin da ake yin sallah alfijir eh to a ɗauko waccan aya sai a ƙayyada wannan kenan yin sallah asuba ba koyaushe ba ne sai lokacin da Allah ya faɗi. ko kun fahimta jama'a to wannan yana daga cikin ɗabi'ar ahlus sunna wal mubayyan alal mujmal idan aka samu wani nasi ya zo a dunkule to in aka samu wani nasi ya zo ya farfasa shi sai a ɗauki nasin da ya zo ya farfasa shi ɗin nan sai a fassara wancan da ya zo a dunkule haka ainihin ahlus sunna suke wa yarudduna biha ilal muhkam duk wani nasi da zai zo wanda bai bayyana karara ba sai wani nasi ya zo da bayani irin wannan wanda ya bi ainihin wato ya bayyana hukuncin karara to sai su ɗauko wanda ya zo da bayani su fassara wancan da ya zo ainihin a dunkule ina fata an gane don haka wa hum fi hadha sa'iruna alama zakarahu Allah ta'ala fi qawlihi ahli sunna a ƙarƙashin wannan suna aiki da maganar Allah da yake cewa huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat Allah shi ya saukar maka da littafi ya kai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga cikin ainihin wato waɗannan ayoyi na littafin akwai ayoyin da suke a bayyana suke hukuncinsu ya zo ba wani rikici waɗannan ayoyin su suka fi yawa a ƙur'ani akwai wasu ayoyi kuma waɗanda ba za a fahimce su ba har sai an haɗa da wasu sai allah maɗaukakin sarki ce fa'amman na fi qulubihim zaihun to karkatattu waɗanda suke da karkatar zuci na ma ta sha baha minhu kullum sai su rinka ɗauko ayoyin da ma'anarsu tana ɗaukan fuskoki da dama wanda ike fuskokin kuma za su zo da ruɗani suna yin haka ne ibtigha alfitnati don neman fitina sai ka ji kirista ya ce maka ai allah ma ya ce fawailul lil musallina azaba ta tabbata ga masallata kuma kai menene kai masallaci ne to kaji ji ka ma ya ce za a yi maka azaba to kaga wani nan saboda neman fitina ne ya sai je ɗauko wannan sannan wabtiga a ta'awilihi da kuma neman karkatar da ma'anar gaskiya ta littafin Allah sai Allah ya ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah babu wanda ya san ta'awilin ire-iren waɗannan al'amura waɗanda suke da ainihin wato e, tashabuhi sai Allah maɗaukakin sarki warrasikhuna fil ilmi waɗanda ke da zurfin ilimi ya na aman nabihi idan suka zo abin da ya fi karfin ilimin sai su ce mu dai mun yadda da wannan abin saboda kullum min indi rabbina duk daga wurin Allah ne wa ma ya zakaru ah, illa ulul alba babu masu yin tunanin haka ya dace sai masu hankali na naka duk wanda ka ji yana ɗibo ayoyin alkur'ani yana kawo rikici a kansu to wannan mutumi ainihin ɗan neman fitina ne Allah maɗaukakin sarki ya taimaka a sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda kamar yadda al'imamul imam al-bukhari ya ruwaito ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allah idan har kuka ga waɗannan da suke bibiyar ayoyi ire-iren waɗannan masu wahalar fahimta sai an haɗa da wasu sai an shiga sai an fita to duk wanda ga shi irin waɗannan ayoyin kullum yake nema waɗanda fassarar da za ta bayyana a zahiri za ta kawo rudani annabi ya ce su ne allah ya ambata a cikin wannan aya sai ku kauce musu ku yi taka tsantsan da su allah maɗaukakin sarki ya taimaka na haka ya ku yan uwa ahli sunna kun lallai ne kula da ka'idoji na ilimi to a nan wannan maganar idan malaman ahli sunna suka yi ta suna nufin wasu ilmomi da ake kira ulumul ala waɗannan ilmomi suna makale da ƙur'ani da hadisi da fiƙihu da larabci da aƙida da tarihi ina ba da shawara ga 'yan uwa ahli sunna waɗannan ilmomin suna daga cikin ilmomin da duk basirar ka ba za ka iya ɗaukar littafi ka karanta ka fahimta ba sai ka je ka zauna gaban wanda ya iya ya koya maka don haka waɗannan ilmomin komai girman ka kana son ka ainihin yi su to ka daure ka je ka zauna gaban malami ya koya maka a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na tajwidi a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na usulul tafsir a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ulumul qur'an a ɓangaren alkur'ani akwai ilimi na ainihin ilmin rasmi wato ilimin ka'idojin rubutun alkur'ani waɗannan ilmomi idan baka iya su dangane da alkur'ani ba a ƙashin gaskiya saboda Allah ka kaga kana tafsirin alkur'ani to ka zalunci kanka kuma ka kawo ruɗani ga waɗanda ainihin kake karantarwa na haka kai da kake saurare na sai ka duba ka ga shekarar ka nawa kana tafsiri ka koyi ilimi na usulin tafsir wato ilimin ƙa'idojin sanin tafsiri na ce ka koya don sai an koya ba a nazarin shi a cikin wani littafi ba zai yiwu kawai saboda ɗan boko ɗan boko ne je ya ɗauki littafin physics chemistry biology mathematics da english ya je ya hada da sauran littattafai na human psychology wane ne wane ne ya zauna ya yi nazari ya dauna na kita da farar riga ya fito ya ce shi ne medical doctor ba alama ce ta motsuwa ina fata an gane allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ɓangaren hadisi akwai ilimin hadisi da aka fi sani da ilmu mustalayil hadith ko usulul hadith da ilmul jar'i wat ta'dil wannan ilimi ne wanda sai ka zauna ka koye shi ilimin makasudin shi shine a iya gane hadisan da suka inganta daga waɗanda ba su inganta ba a ƙarƙashin wannan dole ne a cikin da'awar ahlus sunna a rinka jin suna tacewa suna cewa wannan hadisin ya tabbata wannan hadisin bai tabbata ba saboda wannan aiki ne na malaman farko tun daga zamanin tabi'ai lokacin da makaryata suka fara bayyana aka fara yin irin wannan ka karanta muqaddiman littafin ainihin imamu muslim sahihu muslim da kuma littafin imamu muslim din shi kan shi kitabu tamyiz gashi nan duk zaka ga malaman ahli sunna tuni suka dade suna wannan to dole ne a je a koyi ilimi na mustalahil hadith ilmul jarhi wat ta'dil ilmu usulul hadith dan hadisan da ake karantawa ahli sunna a rinka tace su wannan kenan zai samar da wani juyin juya hali a cikin karatuttuka da ake na tsakanin magariba da isha a cikin karatuttuka da ake na dare a cikin wa'azozin ƙasa da ake hatta cikin hudubobi waɗanda za ka ji da yawa ana samun hadisan ƙarya suna faɗowa ciki dole ne a tsaya a yi wannan ilimin don a iya tacewa ba don koyo ba don a tabbata ahlus sunna da gaske na biyu na uku sai abin da ya shafi ilimin fiƙihu ilimin fiƙihu akwai ilmu usulul fiƙihi tattare da shi akwai kuma ilmul qawaid al fiqhiyya waɗannan ilmomi sai ka zauna ka je gaban malamin da ya iya an zaunar da kai an koya maka ka kware zai taimaka maka wajen in ka karanta nassoshi ka rinka musu kyakkyawar fahimta in kana ganin suna karo da juna sai ka amfani da wannan ilimi wajen sai haske ya bayyana cewa ashe ba karo suke da juna ba kowanne da ma'anar shi sannan bangaren lugar arabiya ba daidai ba ne a ce muna ahalus sunna a najeriya mun yi sakaci game da lugar arabiya da wadda ake yi a soro da waɗanda ake a haya islam da waɗanda ake a fce ko polytechnics ko kuma ainihin jami'o'i ya kamata a ce muna yin larabci mun kware da larabci saboda wannan yana daga cikin da'ab yana daga cikin ainihin wato ɗabi'a ta malaman ahalus sunna tun da can malamanmu sun kware da harkar larabci a ƙasar nan babban malamin sunna har sai da ainihin wato jami'a azhar ta bashi digirin girmamawa shine abdullahi gwandu saboda mai saboda tsabar iya larabci sai da aka koma ana ce mishi balaraban mutanen yamma na fata an gane me yasa zai zama muna ahli sunna ba ma kwarewa da larabci nahau sarf balaga adab da sauran ilmomin da ke makalkalar da lugar arabiya wajibi ne dole ne domin larabci shine buhu da allah ya ɗauki ƙur'ani ya sa larabci shine yaren da annabi ya fassara duk abin da ya fassara na alƙur'ani da sunna a ƙarƙashin haka wajibi ne mu ba da muhimmanci game da koyon larabci wannan zai kai mu zuwa ga matsalar aƙida dole ne ahli sunna su kula da littattafan aƙida na gari kuma su je su koye su don su zo su karantar da su a bisa yadda ya dace sannan tarihi tarihi yana daga cikin makamai waɗanda da su akan gina al'umma da su kuma akan rusa al'umma idan ka natsu da kyau tun da na fara wa'azozin nan za ka ga kashi saba'in bisa ɗarin abubuwan da nake faɗi duk ina faɗi a bisa tarihi ne ka san cewa ba kawai ɗibo su nake ba sai na bi na tace garin tace wannan ka san cewa wani lokacin sai na yi tafiyayya wani garin na je na zauna da wani wani lokacin sai na je na ga wani abin da idona wani lokacin sai na buga wani waya na tabbatar da abin da na karanta wannan shi ake kira ilmu mustalahi tarih wato ilimin tace tarihi tarihi ba wai kawai karanta shi ake a watsa wa jama'a yadda aka karanta shi ba ko kuma ka ji a bakin tsofaffi akwai ilimin da yake rariya ce sai ka sa ka tace wannan tarihi sannan ka zo ka gaya wa jama'a in ba haka ba sai zama tarihi yana da haɗari saboda shi ba shi da isnadi galibi abu ne na kunne ya girmi kaka ko an samu a rubuce ko makamantan haka galibi ba sa ruwaito shi da, da, isnadi waɗanda ke ruwaitowa da isnadi da yawa sai kaga kuma wasu isnadodin ba su inganta ba a ƙarƙashin wannan malamai suka fitar da wani ilimi da suka sanya mishi mustalahut tarih shi kuma ba mustalahul hadisi ba mustalahut tarih shi kuma dole shi ma sai ka je gaban malamai sun koya maka ka iya tacewa in ba haka ba za a zo wuraren ainihin wa'azozi ana ta kawo tarihohi waɗanda ba su da inganci zan tsaya a nan insha Allah ta'ala dangane da wannan in koma gaba ta biyar wadda ita ce ta ƙarshe na daga cikin ƙa'idojin ahalus sunna su ne azzajar anil khawdu fi ilmil kalam ahalus sunna suna tsawatarwa gaba da shiga ilmomin tauhidi wanda ike bai zo daga ƙur'ani ko hadisi ba wanda asali an samo shi ne daga falsafa da mantiki to ahli sunna suna tsawatarwa game da irin wannan su ne irin waɗannan littafai da za ga an rubuta alwujudu wal qidamu wal baqa da makamantan sauran abubuwa da suka rubuta ida'atu dijinna jawharatu tauhidi eh, ibrahimul laqani da makamantan waɗannan duk waɗannan baki ɗaya ahli sunna suna tsoratarwa wa ta'allumihi da kuma koyan wannan don haka wajibi ahli sunna in kun kafa makaranta haya islam board for arabic and islamic studies sun ba ku registration sun ba ku curriculum sun ba ku ga syllabus in kuka zo sai ku ɗauke wannan ilmul kalam sai ku ɗauko littattafan tauhidi waɗanda suke cewa allah ya ce annabi ya ce suna magana ku ɗauko su sai ku zuba su a madadin waɗancan domin wani abin sha'awa malaman ahalus sunna sun yi rubuce-rubuce ingantattu kafin waɗannan littattafan da ake karantarwa me yasa ba za mu ɗauko littafin ainihin al'aqidatu tahawiyya al'aqidatu wasitiyya alfatwal habawiyyatul kubra mu ɗauko al'aqidatu tadmuriyya waɗannan littattafai a sanya su littattafai ne waɗanda za ka ji sun ce allah ya ce annabi ya ce sannan hadisi a kawo maka ya inganta sai kuma a ce maka ga fassara daga sahabbai ahli sunna a karantar da waɗannan a cire littafin hayatul islam a cire littafin ida'atud dijinna a cire littafin jauharatut tauhid a cire duk waɗannan a sanya to malaman ahlu sunna suna tsoratarwa game da wannan wannan hayo anil jidali wal khusumat sannan ahlu sunna sun hana jidali jayayya da cene na ce wanda ike a cikin addini ahlus sunna sun hana barka ji abin da wani malami cikin malaman salaf yake faɗi al-imamu abu qilaba tabi'i ne ce. la tujalisu ahlal ahwa ya ku musulmi kakurin zama da mutanen da suke bin son zuciya a addini wala tujadiluhum kar ku rinka jayayya da su fa inni la amanu an yaghmisukum fi dalalatihim saboda bin amintu ba garin ka je tattaunawa da su sai su tsindima ka aw yulabbisu alaikum ma kuntum ta'rifuna ko kuma su rikita muku abin da kuka sani na aqida akalla asarar da zai iya baka kenan in bai dilmiya ka ba to dan abin da ka kudurce kuma sai saka maka shakka a cikin shi wannan ainihin magana al'imamu darim ya ruwaito ta da isnadi ingantacce shi kuwa al'imamu umaru dan abdul aziz jikan na umar ɗaya daga cikin khalifofin musulunci cewa ike man ja'ala dinahu urdan ko gardan lil khusumati aksara tanaqula wanda di ya mai da addinin shi kullun jayayya da muƙabala to zai rinka yawan sauya kungiya da mazhaba in dai kullum kai kenan a zauna jayayya a buga mukabala to yau zaka koma can gobe zaka koma can jibi zaka koma can gata zaka koma can haka a cikin kungiyar nan an samu waɗanda haka suka rinka yi yau shekara talatin da ta wuce chip 1980 da la'asar mala bakar mahmudu gumi ya zo masallacin na gidan harun ɗanja aka zauna da shi akan ana zargin wani malami gashi gashi gashi gashi ya shiga kaza ya rantsuwa da Allah bai shiga ba har wasu suka kafe ya shiga malam ya ce dan tun da ya ce muku bai shiga ba ku kyale shi suka ce ya shiga sai da malam bakar gumi ya fashe da kuka sannan sai kowa jikin shi ya sanyi aka tashi aka watse bayan lokaci sai ga wannan mutum ya bayyana cewa eh ya shiga yana tare da suwa na din can ma da ya tafi kuma kafin wani lokaci sai gashi ya yi tsalle ya sake komawa cikin wata ɗariƙa can ma da ya tafi kuma sai gashi ya sake tsalle ya sake komawa wata shine me saboda aksaral husuma ya yawaita husuma da jayayya da mutane to duk wanda ya mai da addinin shi kullum muƙabala to lallai za ka same shi yana cikin yau ya bar kaza gobe koma kaza jibi ya koma kaza kenan ahlus sunna ba sa ba da muhimmanci game da mukabala fiye da muhimmanci game da karantar da al'umma shi ya sa na daga cikin ɗabi'ar 'yan bid'a da zaran sun ji ahli sunna sun fara karantarwa sai su ce aje muƙabala saboda sun san muƙabala za ta kau da alƙiblar karantar da mutane to ahli sunna sai ku lura da wannan kana zuwa ka sanya musu karatun riyadu salihi na ka fara karantar da su sai a turo wani wai ya zo ku yi muƙabala sai ka ce a kan me a akan ka faɗi kaza sai ka ce me yasa kai ba za ka je ka sa ka lasifi ka faɗa ba kai kuma ka faɗi abin da ka so mana kai ma shi kenan ka rufe bakin shi amma in kuka ba su dama kamar yadda za ku ji karatun nan zai bayyana to sai su yi amfani da lasifi ka ku da masallacinku a cikin jama'ar ku su yada su kuma su kawo rudani a cikin gari saboda haka da yawa 'yan bidi'a sun bayyana bidi'o'insu ne akan mimbaran ahalus sunna waɗanda ba dan aka ba su damar haka ba da ainihin wato mai yiwa wani ba a taɓa jin shi ba tare da cewa wannan magana fa ba mutulaka ba ce na'am akwai yanayin da za a kai a saurari wasu amma ba wannan ya zama shi ne asalin abin da duk inda muka je muka sa wa'azi sai wani ya zo ya ce ya zo muƙabala kuma sai a saurare shi sai mu wayi gari gaba ɗaya mun daina yin wa'azi kenan Allah maɗaukakin sarki taimake mu ayyuba ni ku cewa waye lastu bi raddin alaihim ashadda min sukut ya ce ni yan bid'a ko sun kula ni ba raddin da zan musu fiye da shiru shiru din shine raddi to wannan shine methodology na mala abubakar gobe baya kula kowa har ya rasu dukka gama hayaniyarka yana zuwa sai ka ji ya ci gaba da abin da yake yi wanda dama wannan abin ne yake soya maka rai to asalin abin shi zai ci gaba da yi amma ba zai zauna ya ce yau a zo zai maka raddi gobe zai raddi daga haka a shagaltar da shi bai karantar da asalin saƙon da yake so ya isar ba ahlus sunna kun ji al'imamu ayyuba sakhtiyani ya ce tsakanina da ɗan bid'a shiru in ne mishi ta isa to bari ka ji abin da wani babban malami al'imamu bagawi yake cewa al'imamu bagawi a cikin mujalladi na ɗaya sharhu sunna shafi na ɗari biyu da sha shida cewa ya wattafaka ulama salaf malaman farko sun haɗu min ahli sunna daga cikin ahli sunna ala nahyi anal jidali wal khusumat akan cewa an hana ɗauki ba daɗi an hana jayayya fi sifati game da siffofin Allah wa alal zajiri wa alal eh, zajiri anil khawd fi ilmi kalami wa ta'allumihi sannan malaman farko cikin ahlus sunna sun haɗu akan tsawatar wa mutane game da kutsa kai a cikin ilmul kalam da kuma ainihin koyon shi al-imam al-allamatu lalika'i ishi ko a cikin littafin shi mai suna sharhu usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a bari ku ji abin da shi ko yake cewa cewa ya yi fama jana alal musulmi na jinayatan a'azama min munazaratil mubtadi'a ya ce babu barnar da aka yi a musulunci fiye da fitowa ƙarara da ake ana jayayya da 'yan bidi'a a cikin jama'a walam yakun lahum qaharun ya ce domin 'yan bidi'a ba za su iya rinjayar ahlus sunna ba wala zillun a'azam mimma tarakahumu salaf ala tilkal jumla ya ce babu wani rinjaye wato babu wani kaskanci da ahli sunna suka rinjaye yan bid'a da su ba wani wulakanci da suka saka su a ciki fiye da watsi da suka yi da su da ya zama ba sa sauraron su sai su basu a dunkule ya mutu na minal ghaizi kamadan su rinka mutuwa da bakin ciki sannan wa daradan su kuma rinka mutuwa da hassada abin da yake so shine kun zo kun fara tafsiri sai ce a je a yi mukabala da ku sai ji ba za a saurare shi ba in shi malami ne shi kuma ya sa ya je ya karantar da nashi to in kuka yi mishi haka sai koma bakin ciki ya hana shi sukuni sai ya mutu amma in kuka ba shi dama shine har zai samu damar ya zo ya tsaya cikinku don ku ne ke iya tara jama'a ka je garin dutse ka ga jama'ar da aka tara wannan taron ba ka iya kwatanta shi da kowane irin taro in ba taron arafa ba wannan kungiya ce fatai ba gwamnati ba kuma ba wanda aka ba kudin mota ba wanda local government ba kudin mota ba wanda aka ba wanda shugaban reshen kungiyarsu ya ba shi kudin abinci amma gaba ɗayan garin dutse hanyoyin mutuwa suka yi gonaki aka rinka fasawa ana fita garin bayan an tashi waye zai iya wannan taron sai ahlus sunna to a irin wannan taron ku je wannan taron wani ya zo yana bayyana bidi'a shi a fakaice a'a ku bar shi bakin ciki ya kashe shi in ya isa shi ma ya tara irin nashi ina fata an gane abin da ya cancanta kenan ya zama duk inda aka taru zallar sunna za a fedi kawai ayi gaba wanda da ya ce ba haka ba shi ma ya tashi Allah maɗaukakin sarki ya taimaka sai malam yake cewa wala ya duna ila izhari bid'atihim sabila in aka yi musu haka ba za su samu hanyar bayyana bid'arsu ba hatta ja al maghruruna har sai da wasu rudaddu suka zo fa fatahu lahum ilaiha tariqan sai suka bude musu hanyar su zo su yi ta faɗin bid'arsu a cikin jama'a wasaru lahum ila halakil islami dalilan irin waɗannan da ba su ƙware ba sai suka zama sun ba waɗannan 'yan bidi'a hanya ta rugurguza musulunci hatta kasurat baina homin mushajara har sai da jayayya da rikici ta yawa a tsakanin ahli sunna da 'yan bidi'a wa zaharar da'awatuhum bil munazara wajen muƙabala sai da wasu ta ta bayyana wa tarakat asma'u man lam yakun arafaha min al khassa wal amma hatta taqabalat al ashbah fil hujaj har aka waye gari wanda bai taba jin irin waɗannan munanan aƙidojin ba yau saboda an ba su damar su zo dandalinku sai ya zama ainihin ya samu damar ya ainihin ji sakamakon haka sai su rugurguza mishi tunani da hujjojin da yake rike da su wa balagu min at-tahqiq fil lujal sannan yan bid'a sun kai matuƙa wajen iya jayayya fasaru aqranan wa wa akhdanan sai suka waye gari waɗannan ahalis sunna da suka yi kuskure suka yi ta buɗe musu wannan ƙofa sai suka zama kamar sun taya su wa alal mudahana khilanan wa ikhwanan sai zama kamar sun zama 'yan uwansu wajen ha'intan musulunci da haka ta faru da an kanu fillahi a'da'an wa addadan bayan maƙiyan juna ne wa fil hijrati fillahi a'wanan yukaffirunahum fi wujuhihim iyanan a halin suna fitowa ƙarar ce wanda ya kaza kafiri ne to amma kuma wannan tattaunawa da za a ba su damar su yi sai ya zama sun waye gari har sun samu wani karfi wanda suna ganin cewa sun waye gari sun zama kamar 'yan uwansu wa hum jiharan har ka ji dan bid'a yana tsine wa ahlus sunna a sarari wa shattana ma bainal manzilataini wa haihata ma bainal maqamaini yace a halin tsakanin ahlus sunna da dan bid'a tazarar tana da yawa ku duba ku gani an taba samun wani dan bidi'a ya je majalisin abubakar gumi ya yi magana ba taba samun ba dan ba a bude mai kofa ba duk wanda zai magana sai dai tafi ya je ya yi a nashi wurin ko kun fahimta jama'a allah maɗaukakin sarki ya taimaka jama'a waɗannan su ne abubuwa guda biyar waɗanda malaman ahalus sunna suka ce a ba da muhimmanci wajen kula da su in aka ba da muhimmanci to waɗannan abubuwa za su taimaka dangane da al'amarin yaɗa sunna allah sarki ya taimaka ci gaban shawarwari na jama'a ta ɓangaren ilimi ina baiwa 'yan uwa ahli sunna a jimillance da mutanenmu na cikin ƙungiyar izala musamman ba da muhimmanci game da raya karatun Alƙur'ani da hadisi da fiƙihu da sauran ilmomi idan na faɗi haka ina nufin ba da muhimmanci fiye da ba da muhimmancin wa'azozin ƙasa da wa'azozin mako da na jihohi ba ina cewa ba a karantarwa ba ba ina cewa ba a karantar da ƙur'ani ko hadisi ba amma a nan ina nufin ƙari a kan wannan himma a ba da muhimmanci ya zama abin da nake nufi da wannan muhimmanci shine na ɗaya kowane malami a garinsu ya shagaltu da a anguwarsu da a yankinsu ya shagaltu game da karantar da mutane jimilla da tafsili jimilla ita ce a samu duk mako za a samu wata rana ɗaya ko biyu wadda malami zai tara mutanen anguwa ko mutanen gari wadda zai musu karatu karatu na gaba ɗaya sannan ɗaliban ilimi da ake kira ustazai su kuma a ɗaure su da wasu ilmomi na musamman hadda alkur'ani tare da sanin ilmomin shi hadisi tare da ilmomin shi fikihu tare da ilmomin shi wallahi in aka ɗaure wannan ana nabga musu assignment wallahi da wahala ka ji wani ɗalibi yana yawo da kaset yana cewa zo ka ji inda malam wane yawa wani raddi don ba shi da wannan lokaci zai iya kwana biyu bai ma san inda rediyon shi take ba saboda mai an karantar da shi blogul maram an kawo mishi hadisi ga matsala ga matsala sai a ce mishi ya je duba littafin tahazibu tahazib ya je duba littafin ya duba littafin kaza mizanul itidal lisanul mizal alkamil fi du'afa'ir sai a ce je duba in ya je ya duba ya yi wannan asamin kashe gari kuma a bashi asamin a cikin tafsiri ya je duba qurtubi ya duba ibnu kasir ya duba kaza wan kashe gari kuma a zo a bashi cikin aƙida kullum ya zama alhamis da juma'a ce kawai ranar da zai samu ya yi aski ya yi ainihin wato eh, abin nan yankan kumba ya yi wanki da sauransu ina tsegumi ba tsegumi to in aka shekara talatin ane wa irin waɗannan ɗaliban haka ya kuke ji za su zama da ilimi to kamar yadda nake cewa wannan shawarar don girman allah a tsaya a dube ta da idan basira tana daga cikin kurakuran da aka yi ba a ba da muhimmanci wajen gina ɗalibai ɗalibai su ginu akan haka ba mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu kowane malami ya ba da muhimmanci game da bincike na mas'alolin ilimi kada ya zama kawai mas'ala ta ilimi sai dai a rinka mata ɗiban shan kunu mai zafi a'a duk mas'ala in aka tasa ta gaba a tsaya a tara littattafai wanda malami ne kai ka riga ka san matsalar amma kana son ka yi bincike ka ga menene malamai suka ce sannan ka zauna ka rubuta sakamakon bincikenka kuma ka zama kana da ɗalibai na musamman wanda kuke zama kuna tattauna irin wannan shi wannan ba a lasifika ake ba shi wannan ba a recording a kaset Dalibai ne na musamman ake zama ana horar da su saboda ran da ka su ne za su ɗauki makarantar su ci gaba ibnu taimiya shekarar shi goma sha bakwai baban shi abdul halim ya rasu ana tunanin wa zai iya wannan aiki da wannan babban malami yake yi sai wani ya ce amma yaron nan a gwada shi mana da aka ɗauki ibnu taimiya ɗan shekara sha bakwai aka aza shi kan kujerar mahaifin shi sai aka je a wannan shekarun ashe ya mafi mahaifin shi gogewa da ilimi to abin da muke sa rai mu gani kenan daga waɗannan 'ya'ya da ahalus sunna suka haifa ya zama an haife su a cikin sunna sun san sunna sun ƙware ƙwarewa ta gaskiya ba ta kame-kame ba ya zama duk inda za a yi wani taro za a iya tura wani yaro ɗan shekara 22 ko 28 ya wakilci reshen ƙungiya na wuri kaza yadda in ya je zai yi jawabi jawabi na ilimi abin da ya kamata kenan amma in aka ci gaba da rashin fahimtar menene wannan shawarar take nufi ta hanyar cewa ai muna karantar da su a'a ba karatun riyadu ne da kake musu ba ba karatun bulugul maram ba ba tafsiri da kake musu raddul azhan ba ba wannan wa'azi na ranar juma'a ba ba wa'azin mako ba ba wannan ba ina nufin ilmomi da na lissafa a ɗazu da ake kira ilmomi na ulumul ala wajibi ne a matsayinka na malami ka zauna ka karantar da su in ka karantar da su ku haɗu ku rinka yin bincike a haka ibnu hajar ya rubuta fatuhul bari a cikin shekara 27 da shi da almajiran shi da la'asar yake musu karatun bukhari in ya karanta musu ɗalibai sun taru jama'a gari an taru akwai matsalolin ilimi kuma sai ware ɗaliban sai a zauna a gogu tsakanin shi da su sai ce wane e je ka binciko mana menene wannan kalmar haihata haihata me fassararta menene li'irabinta yaya za a yi mata kaza naga kana da ba da muhimmanci game da abin da ya shafi loga wana e eh, kai kuma ka je ka binciko mana menene malamai suka ce game da hadisin alma'u min alma'i wana abin da nake so da kai kai kuma idza zulzilatil ardu zilzalaha menene malaman tafsiri suka ce akai sai a haɗu kashe gari bayan sallah a zahar kafin jama'a gari su taru sai a tattauna waɗannan matsaloli shikenan sai a zo a ci gaba da karatun bukhari jama'a gari sun zo an tashi kuma sai a ce to cikin matsalolin yanzu a tace da haka ne sai ya ɗauka sai ya je rubuta a cikin fatuhul bari shi yasa aka waye gari babu littafin da ya kai fatuhul bari wajen sharhin hadisi to me yasa yanzu ba za a samu malami ya shagaltu da shi da ɗaliban shi game da wannan ba wajibi ne a samu wannan abu na farko kenan a matsayinka na malamin su ko limamin su idan ka samu kanka a halin waɗannan ilmomin baka iya ba to gaskiya shawarar da nake baka ta farko ita ce ce za ka karantar da su saboda in ka je ka karanci geography a makaranta ko kuma kai graduate ne na business administration in aka zo ana karantar da yara physics da chemistry da mathematics kaga da wahala ka iya karantarwa dan bai alama da fagenka ba saboda haka in wannan shawarar ka karɓe ta amma baka iya mustalawul hadith ba baka iya usulul fiqh ba ba za ka iya karantar da hau da sarf ba ba za ka iya karantar da waɗannan littafai na aƙida ba to shawara da nake baka kar ka fara shawara ta biyu samo wani ka zauna da kai da ɗaliban a karantar da ku ba faɗuwa ba ce ci gaba ce shawara ta uku in ba za ka samo wani ba to abin da za ka yi rufe majalisin kai ka bar garin ka tafi ko ka bar anguwar ka tafi inda za ka je ka karanto in ka karanto sai ka dawo ka karantar da su idan aka yi haka to za a zauna lafiya amma in ya zama baka iya waɗannan ilmomi baka ce to tun da ba mu iya ba ya za mu yi dukkan wanda ya sakandare a da ba wanda indiyoyi ba su karantar da shi mathematics da chemistry da biology ba me yasa a lokacin ana da karancin malaman su a secondary a Najeriya a yanzu da aka wadatu kana ganin indiyoyi na karantar da biology ko chemistry a ƙarƙashin wannan idan har baka iya waɗannan ilmomin ba waɗanda dole ne sai da su ake ilmomin addinin musulunci karkai gangancin karantarwa wannan ita ce ɓangaren shawara ta biyu sannan wani ɓangare na wannan shawara da nake bayarwa ga malamai don girman allah a tsawon shekarun nan na daga cikin abin da ya taimaka wajen haddasar da fitina ko kuma fitina ta rurutu malamanmu na ahalus suna su daina gasar rayuwa da masu kuɗi da 'yan siyasa da attajirai wajen mota wajen sutura wajen ginin gida wajen tara mata da kowace sai an yi mata gida a kowane gari da makamantan haka wannan yana daga cikin haɗurran da muka samu kanmu a ciki ɗan siyasa ya hau jip iri kaza na'am malamin kana da halin ka hau ba laifi ba ne fa ba wanda ya haramta kana da halin ka sa riga aska kaza aska kaza ba laifi amma matsalar ita ce sai ka ce to ai a zamanin yanzu in ba mutum yana hawa mota iri kaza ba za a rena shi na'am kana da halin ka hau sai ka hau amma ba ka da halin ka hau kuma ka matsa wa kanka sai ka hau dan ka a rena ka to kuma wani renin zai bullo don za ka je ka zub da girman naka ta wani wurin saboda haka dan girman allah a daina gasar sitira mota gida aure waɗannan matsalolin jama'a matsaloli ne ba ƙananan matsaloli ba domin a cikin shekarun nan akwai malamin da zai ce duk fitar da zai yi wa'azi to zai sa wata riga ne wadda ba zai sake sa ta ya fita wurin wa'azi ba ina zai yi haka gwamnoni ne suke yin haka su ma dan ba daga cikin taskarsu ba ce duk rigar da kaga gwamna ya sa ko shugaban kasa to ba zai sake sa ta ba har ya sauka mulki to malami ya ce za a je wa'azi a wuri kaza rigar da ya sa ba zai sake sa ta a ganshi da ita ba kullun zai zama yana wurin teloli kenan da masu kwado da linzami kullun zai zama kenan yana cikin shopping mall yana ainihin kokarin siyan takalma kullun zai zama yana wurin gardawa yana siyan huluna kullun zai zama yana cikin masu agogo masu kaza dan girman Allah ka gaya min ina zai je sai jibga jibga littafai wanda zai tara ya zo ya fajjar ilimin su shi da ɗalibai kuma in ya shagaltu da wannan in ma da yaushe zai zauna ya karanta su don haka kun ga wannan gasar to ta haifar da fitina sannan sai matsalar da wani ke mana ishara a kanta ta taimaka wajen rusa mu in kana da halin zuwa hajji da umara duk shekara ka je in baka da hali ka je ka roƙi kowa ko da hajji ce ta farilla in baka da hali ka bari walillahi ala nasi hijjul bait sai ce manista ta ilaihi sabila wanda ya sami ikon hajji shine take farilla wanda bai da iko fa ba farilla bace saboda haka kun ga waɗannan abubuwan to a yi ƙoƙari don girman allah malamai su kiyaye su ka daina tunanin cewa ai a zamanin nan in ba a ganni da gida iri kaza ba ai in ba a ganni da mota iri kaza ba ai in ba a ganni da kaza iri kaza ba a'a ka yi kullun ya amalu ala shakilati kowane tsuntsu kukan gidansu ya kamata ya yi malami ne kai to malanta ta zama ita ce maka tafi muhimmanci fiye da komai don idan baka mutunta malantan nan ba duk abin da ka mutunta wallahi tallahi za ka ga cewa ka kaskanto a ƙarshe don haka a kiyaye wannan na ɗaya kenan na biyu kowane malami rayuwar shi ƙoƙarin gina ɗalibai da gina makaranta wannan magana ta sha bamban da taɗazu taɗazu tana nufin zagewa wajen karantar da ɗalibai wannan kuma tana nufin gina ɗalibai ma'ana a samar da ɗalibai waɗanda suke tsayayyu ne dubi ibnu taimiyya yadda ya samu tsayayyun ɗalibai wanda ƙarshe yau duniya kaf ta kwanta a cikin littattafan makaranta ibnu taimiyya ne alhafizul mizzi shi kaɗai ya ishi duniya dangane da littattafai da ya rubuta na ilmul jarhi wa ibnu kasirin tafsiri da abubuwan da suka shafi tarihi al-imamu zahabi abin da ya shafi jarhuwar ta'adil abin da ya shafi tarihi ibnu abdulhadi lughal Arabiya, fiqhu ibnu taimiya shi kuma ya kare musu aƙida da fatawa don girman allah malamai su fahimci me ake nufi da gina ɗalibai da gina makaranta in muka ce gina makaranta ba ma nufin gini haka na bulo da dutse ba wannan ne asalin gina makaranta ba gina makaranta shine samar da ɗaliban da sun tsayu da kansu malam muhammad nasiru dinil albani shekaru hamsin da ta wuce a cikin falo ya rinka karantar da ɗaliban har ya mutu bai da masallaci da anan ne ake karatu duk inda ya karantar da ɗaliban shi a falo ne kuma falon gidan haya bai taba karantar da su a cikin gidan shi ba don sai ƙarshen rayuwar shi da ya iya mallakar gida bayan sun riga ɗaliban tuni sun zama malamai amma kap ya rinka kama haya ne a falo ake juyawa sai zauna yana karantar da ɗaliban a nan aka yaye su ainihin hussein al-awashiya a nan aka yaye su ali hassan su mashhur su samir su ainihin ga sunan manyan malaman duniya don haka wannan shi muke nufi da gina ɗalibai da gina makaranta malamai kowa ya ba da muhimmanci akan haka wannan alkhairi ne kwarai da gaske shawara ta gaba ita ce don girman allah malaman ahli sunna su daina hassada su daina hassada a tsakaninsu ta yiwu ana cikin tafiyan nan sai allah ya sanya wa waninku karbuwa kar ku yi mishi hassada ku ɗauka cewa ai an karɓe shi ne saboda gaskiyar da ke fitowa daga gare shi kuma dama gaskiyar kuke so sai ku ce madalla me mutane suka karɓa gaskiya ba shi ba don in ya saba ma gaskiya za su kauce mishi kowa ga abin da ya faru ga ɗan gungun ya fi kowa farin jini a cikin malaman yana kaucewa sai aka kauce mishi dan gungu yana nan zaune a kaduna yanzu amma wasu ma ba su san wane ne dan gungu saboda haka don girman allah a daina hassada wannan hassada ta juna sannan na biyu malaman ahalus sunna su daina hassada ga wanda baya cikinsu domin matsalar ita ce kullum abin da da dama malamanmu na cikin kungiya suka ɗauka in har ba cikinsu kake ba to ba da gaske kake sunna ba in har ba cikinsu kake ba to ba ka son haɗin kan musulmi ba haka ba ne wannan irin tunanin da ɗaukar mummunan mataki ya rinka ƙarawa malaman da ƙungiyar maƙiya saboda akwai waɗanda ba cikin ƙungiyar suke ba amma komai na ƙungiyar sun amince da shi kamar ni da irina tun da nake ni ban taɓa shiga ƙungiyar izala ba duk wanda ya ce maka albani ma da cikin ƙungiyar yake fita karya ne ban taɓa shiga ba amma ba abin da nake suka game da ƙungiyar amma in wani ya soki sunna zaka ji na soke shi amma ba ƙungiyar nake suka ba to yanzu misali ɗaukar cewa tun da ban shiga ƙungiyar ba ni makiyin ƙungiyar ne to ka gani sai ka zo kana ta faɗa da da'awar da nake sai ka juya ni in zama makiyinka a halin ba makiyinka ba ne kar ku taɓa ɗaukan cewa wai wani tun da bai shiga cikinku ba kamar aminuddini abubakar aminuddini abubakar yana da tashi kungiyar mai suna jama'atu da'awa fi nigeria aminuddini ahlus sunna ne aƙidar ahlus sunna yake yaɗawa a kano kap ba malamin da ya yi wa bidi'a gaba da gaba irin aminuddin kap a kano saboda ni dan makarantar kwali ne sunan makarantar gidan kenan kwali ne aka nada aka yi makarantar da shi shi yasa ake cewa makarantar kwali masallacin kwali yau shekara talatin da uku da ta gabata fathul majid aminu yake karantawa aminu dini yake karantarwa nawa ake sai da fathul majid sile muke zuwa kasuwa kurmi muke siyo fathul majid da ya zo ya sa karatun shi sai suka yi muguwar fatawa a garin makiya da awas sunna suka ce duk wanda ya sai fathul majid ya kona zai samu aljanna sai a je kasuwar kurmi a tattara fatuhul majidi sai a siya sai a je inda ake kona dauki da jaki in sun mutu hanyar biyu ke gashi nan daidai inda yanzu wani transformer na nepa yake daga tsallake sai a je a tattara fatuhul majidi sai a kona aminu dini ya sanya karatun fatuhul majidi ya sanya karatun sahihul kalimat tayyib yana karantar da sunna ya wa kungiyar izala fatan alkhairi amma sai wasu suna cewa inda gaske yake sunnar dan menene ba zai zo ya shiga kungiyar ba ba haka ake yi ba a ƙarƙashin wannan ne nake so zan yi amfani da wannan damar in karanto wasu bayanai daga cikin wasu abubuwa da ɗaya daga cikin malaman ƙungiyar ya ainihin rubuta wanda in ka ji abin da yake faɗi da kanshi yana nuna cewa ƙungiyar ba ta taɓa sharɗanta cewa sam ba za ta yi mu'amala da kowa ba sai wanda ainihin yake cikinta ƙungiyar ba ta sharɗanta haka ba ka saurara ka ji ɗan boko ne sunan shi a sheikh yusuf ibrahim daga bauchi yanzu zan sa maka muryar shi zaka ji amma bari in karanta maka littafin da ya rubuta ya sanya wa izala in nigeria its rise problems and prospects 1978 to 2003 bari ka ji abin da ya ce relationship with other organizations ya ce alakar kungiyar izala da sauran kungiyoyi an organization that conforms with the islamic regulations quran the sunnah and the consensus of opinion is a sister to jibuis ya ce duk wata kungiya da ta yadda da ƙur'ani da hadisi da ijma'i to yar uwa ce ga kungiyar izala kaji abin da ya faɗi kenan yanzu ashe a lokacin da suke kafa kungiyar sun san cewa ba lallai ne kowa sai ya shiga ba wani yana da tashi kungiyar amma me ake so a ji ya yadda da ƙur'ani da sunna da ijma'i to shi kenan ɗan uwa ne ga 'yan izala ƙungiyar shi 'yar uwa ce ga ƙungiyar izala sai ya ce it is the ambition of the group kuma burin kungiyar izala ne to work with all sister organizations ta yi aiki da duk wasu kungiyoyi waɗanda suke da tunani irin nata for the realization of its objectives domin tabbatar da manufofi irin nata working together yin aiki tare in order to achieve the same goal domin a tabbatar da manufa ɗaya unity of the islamic ummah manufar izala shine samar da haɗin kan al'umma brotherhood throughout the world a samar da 'yan uwantaka a duk duniya so da haka mala ibrahim bawa mai shinkafa allah gafarta mishi ni da shi ya taɓa gaya min ya ce mufa da muka kafa ƙungiyar izala ba mu sharɗanta cewa sai wanda dole yake cikin ƙungiyar za mu yi mu'amala da shi ba saboda haka ina kira zuwa ga malaman ƙungiyar izala da ni da iri na muna nan da a ƙasar nan waɗanda ahlus sunna ne ba mu da bambanci da ku ko kaɗan amma kowa da irin yadda ya taso shi kan shi malam bakar gumi har ya mutu in kai baka sani ba bai taɓa shiga cikin ƙungiyar izala ba ɗan ƙungiyar jama'atu nasirul islam ne ya za ka ce da shi bai taɓa shiga cikin ƙungiyar ba ɗan ƙungiyar jama'atu nasirul islam ne amma shi da kanshi yake cewa shi uban izala ne kenan shi ya haife ta saboda haka ina fatan a tsaya a yi kyakkyawar fahimta tsakanin ku da duk wani wanda yake kira zuwa ga sunna amma kar ku ɗauka cewa duk wanda bai shiga cikinku ba ko kuma tunda kun haɗa kai to dole kowa yanzu waɗannan 'yan ɗariƙa da muke fatan musu alheri su ma suna can za su yi taron haɗin kai in sun yi fa su ma za su zo su ce a haɗu ne amma kar kai tunanin cewa Ɗahir bauchi zai dawo cikin ƙungiyar izala yi tunanin haka amma menene makasudi ya ci gaba da duk abin da yake na tabbatar da alkur'ani da sunna da ijma'i ya bar bid'a shikenan kowane suna ya kira ba matsalar mu bace ba suna ba ne matsalar matsalar shine me ya kudurce me yake aikatawa saboda haka a yau kamar shi in ya dawo ya ce ya dawo da awa qur'ani da sunna da ijma'i sai ba murnan mu kenan alherin mu kenan amma ba wai to lallai to sai kuma za a yi maka wankan tsarki za ka shigo cikin kungiya ba za a yi wannan sharaɗin ba a cikin jami'o'i a ma'aikatan gwamnati akwai 'yan siyasu da suna nan ko kaɗan ba su bayyana kansu a cikin ƙungiyar suke ba amma kuma duk abin da ƙungiyar take na alheri nan suke yi ba inda suke kai 'ya'yansu karatu sai inda kungiyar ta kafa makaranta amma bai taba cewa shi dan kungiyar ba ne kai a cikin malaman da za ka rinka ganin su tare da malaman ɗariƙa akwai wanda da matan shi da 'ya'yan shi billahi lazi la ilaha illahu wa jama'a har naɗin sarauta an je an yi mai a kaulaha kwanan nan amma wallahi tallahi duk 'ya'yan shi makarantar izala suke naɗin sarauta kwanan nan aka je aka yi mishi cikin watan eh, march march din nan da ta wuce a kaulaha aka je aka nada mishi sarautar tijjaniya ni na je falon shi muna hira yake cewa ya ce shi duk 'ya'yan shi izala makarantar izala suke duk 'ya'yan matan shi makarantar izala suke ya ce an kai karar shi ya ce a'a shi nan yake da ra'ayin ya sa 'ya'yan shi to yanzu wannan in mu muka ɗauke shi mu ne tsakani da allah ba mu yi rashin hikima ba sai mu tafi tare da shi a yadda yake har allah ya sa shi ma sai ya kamo hanya to kuma me ya kamo hanya ba wai ya shigo kungiyar ba a'a abin da muke gani yake na kuskure ya bari ya je ya ci gaba da yin daidai shi kenan. domin ina gaya muku yadda fadin musulunci yake da musulmi kungiya ɗaya ba za ta iya containing ba za ta iya ɗaukewa ba ko jama'atu nasarar islam yanzu kap ta ce za ta iya ɗauke musulmin najeriya a'a kowa ya je abin da yake amma ya yi daidai amma yadda cewa jama'atu aiki take yadda izala aiki take shine abin da mu muke kira jama'a shi yasa muka ce wannan haɗin kan ko kai ɗan ƙungiya ne ko ba ɗan ƙungiya ba ne in har ka ne wa musulunci fatan alheri wallahi dole ka yi murna da shi domin mataki ne idan waɗannan sun rabe suka da suka haɗe waɗancan ma suna can suna taro za su haɗe waɗancan ma za su yi taro za su haɗe wata ran kuma sai ka ji madadin da guda uku ne suka rabe shida to yanzu sun dawo uku to ana nan sai su dawo abu ɗaya shikenan tunanin ya zama daya kalmar ta zama daya. amma mu zauna muna ci gaba da yakar junanmu saboda manufofin sun yi bambanci da haka ne muke rauni maƙiyanmu suke karfi ba waɗanda suka fi kiristoci yawan ƙungiyoyi a najeriya amma kuna ga da april ta zo zaɓe sai suka haɗe kansu gaba ɗaya amma faroman roman catholic bai zama protestant ba ina son ku gane wannan dan equa church bai zama anglican ba amma sai suka yi kokarin haduwa akan manufa shine abu sannan abin da kai ka san ba daidai ba ne kai malami ne ka san ba daidai ba yanzu zan sa muku kasusuwa za ku ji da wasu maganganu da za mu karanta za ku ji wanda duk yake ba daidai din nan ba fa ya san ba daidai yake ba da zaran ya yadda ya cire son zuciya ne shi kenan kawai menene what was the genesis na wannan sulhu me dalilin sulhun nan ne malam saniya haya ne ya je ta'aziyar um, malam mai gandu a da ba zai je ta'aziyar ba amma da ya cire son zuciya fa sai ya ga ai mai gandu dan uwana ne me mai gandu wa Allah ba wani abu ya mutu barin je a yi ta'aziyya to amma kaga lokacin da abubuwa suka yi zafi gawar mala ibrahim bawa mai shinkafa aka wuce da ita gaban malam sama'ila idris kau da kai yayi bayan kwana 43 shi ma sai tashi ta mutu sai ya rasu shi ma kuma mutanen jos ku je ku tambaye su suna da wata al'ada su yadda suke jera kaburbuka a tsaye suke ɗaukowa suka ɗauko daga can sai sun dire sannan sai a sake ɗaukowa kun san ikon allah ka je yanzu ka gani daidai inda aka rufe bawa mai shinkafa da aka ɗauko layi na biyu daidai saitin shi sai zama sama'ila idris ne kuma kwana 43 ne tsakaninsu to ba allah kenan ba da hudu ko allah kenan ya to kaga da malam sani ya kwantar da hankalin shi ya ga bari ya je ta aziya da ya je aziya kalma ce yayi jumla ce yayi mai albarka ita duk ta ja wannan alheri ya ce yanzu mai gandu ya rasu wane ya rasu wane ya rasu idan muka mutu mu da muka san dalilin haɗuwarmu da dalilin rabuwar mu, in ba mu dawo mun haɗu ba yaushe 'yan bayanmu za su haɗu sai kowa sai sanyi ya sauka zuciya shi shikenan sai aka ce to a yi taro da aka taho taro 'yan siyasa daga wata jiha suka ce za su zo taro malam giro ya ce kar su zo su bari mu fahimci junan mu tukun haka ne haka ne a ƙarƙashin wannan don girman Allah kar ka taɓa ɗaukan cewa wanda bai shiga ƙungiyar ba makiyin ƙungiyar ne kayi kuskure kayi kuskure domin shi kan shi malam sama'ila in kuka fahimci tarihin da muka kawo yana nuna cewa wani hali ne na tilasti ya kai shiga kafa ƙungiya saboda bukata ta kama a lokacin kenan da bukata ba ta kama ba ba lallai sai ya kafa ta ba don haka mu ba ma sukar kafa ƙungiya ba ma sukar shiga ƙungiya amma abin da muke suka ka ce duk wanda ba dan kungiyar ba ba zai zama musulmi ba ba ahli sunna ba ne ranar lahira ba zai shiga aljanna ban kai haka kayi kuskure ko kuma ka ce duk wanda ba dan kungiyar ba ne ba za ka yi mu'amala da shi ba hatta mu din cewa kanmu muke yan izala amma in aka zo magana membership ne dan kungiya sai mu ce a'a motata ta taba lalacewa yau shekara bakwai a garin akko a cikin jihar gombe ranar juma'a sai na ga wani dattijo sai na dan so in dan tsokale shi da raha ka na ce baba barka da rana ya ce a barka ka dai sai muka gaisa assalamu alaikum kaza kaza na ce ka ganni baba ya ce eh to ni dan izala ne ya ce to to sai na ce ina ne masallacin mu yake sai ya ce to tunda da ya kayi min karara to ni ma bari in maka ai kun rabu to wanne wanne kake zuwa ya ce aikun rabu kuma wanne kake zuwa ya ce kaga in kai nan haka to na mutanen kaduna ne in kai nan haka na mutanen jos na ce to ni duka yan uwana ne ya ce a to kai kana da saukin ra'ayi a garin akko a nan bakin hanya wallahi a gombe haka mota ta ta yi nok wata ranar juma'a Allah madaukakin sarki ya taimaka saboda haka jama'ar musulmi kun ji to sa'an nan kuma bayan wannan don girman Allah an taɓa samun wani lokaci da ƙungiyar izala ta wani abu na hikima mu mun yaba mata malau bakar gumi ya fara koyar da wannan abu malau bakar gumi sai ya ce shi malikiya yake bi abin da yasa ya ce malikiya yake bi ya ce a lokacin faɗan zai mai yawa ga faɗan aƙida ga na mazhaba don haka sai rage wa kanshi ɗaya sai ya ce shi malikiya yake bi sai zama tsakanin shi da malaman najeriya ba matsalar fiƙihu ba matsalar mazhaba don duk san makal jirgi ɗaya ɗibo su to sai aka yi ta gumurzu a aƙida to wannan abin da malam ya ƙwarewa ce da gogewa a fagen da'awa da aka taso ƙungiyar izala da farko duk abin da ya zo karɓe ake da rikici ya fara faruwa a cikin ƙungiyar sai malam amadu gyalle su allah ya gafarta mishi ya kira taro a nan ɗakin taro na center for islamic legal studies aka tabbatar da cewa to daga yau ƙungiyar izala ta tabbatar da cewa mazhabin malikiya za ta bi amma ba an yi haka ba ne don kyamar hadisi an yi haka ne don kada aiki ya yawa ku fahimta idan allah ya taimake mu aka fahimci abu gaba za a koma duk abin da ya tabbata shi za a yi aiki da shi duk mai hankali da fasaha ya fahimci manufa kyakkyawa ce ta sa wannan abu to kenan idan an kai lokaci irin yanzu bayan shekara talatin wasu sun fara fahimtar cewa bari su yi kaza bari su yi kaza babu matsaloli irin waɗancan da ake tunani a yanzu don haka kenan yanzu ba daidai ba ne a ce dole wanda dukke cikin ƙungiya dole ya bi malikiya ba lallai ba ne ba lallai ba ne sai a dawo asali domin wancan yanayi ne ya kama abi kuma daidai ne idan yanayi ya kama abi akwai wasu abubuwa waɗanda suke sai a ɗage su a saurara shine abin da annabi ya a sulhin hudaybiya in ba haka ba yaya annabi zai taho umra wani arne ya hana shi ba sai a yi gumurzu ba amma sai annabi ya ce a saurara sallallahu alaihi wasallam a koma gashi komi Allah ya ce wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla ga ya fa dab aje a yanka ta amma annabi ya ce ku yanka ta anan to akwai maslaha da takan sa a yi abu to idan maslaha ta wuce to sai a ɗauki abu don haka gaskiyar lamari kar a yi faɗa da wani wanda zai ɗauko hadisi ya ce abi ko kaɗan bai cancanta a yi faɗa da shi ba amma shi kuma ya kamata ya lura da inda ya samu kanshi da kuma yanayin da ya samu kanshi yasa so da dama matasa in sun ji kasusuwa na da muke a zaria ko a muciya in muka je garin su sai su ce irin wannan suke so a yi sai ce a'a baka san ba ta kashin da aka shawo ba kafin a fara yin irin wannan ba a kai haka ba a garinku shi kawai tun da ya ji kaset gani yake ko ina ma a je a yi irin wannan kaset din a'a ko ina akwai irin yadda ake gudanar da su saboda haka in ka samu kanka a yanayin da kana buƙatar ka fahimtar da su abu akwai yanayin da zai kama jama'a bari ku ji fatawa ce za mu tashi ga hadisi wani lokacin sai mu ɗauko littafin fiƙihu mu saboda mun san cewa abin da littafin fiƙihu ya faɗi ya yi daidai misali na je ina wa'azi a nan gwamnati da yau kusan shekara sha biyu sai aka yi min tambaya ina hukuncin shafa akan safa sai na ce ba laifi sai na zauna sai wani malami ya zo wurin irin malamai ne na tsoro sai ce amma ala malam shafa akan huffi ai akan safa ya saba mazhabin malikiya sai na miƙe na ce akar makallahu yau ai ni da kai we on the same page ni ma malikiyan ne ai na faɗa ya ce ab a ina na ce a cikin lawali ne ya ce ab alhamdulillahi ina fata an gane kaga a nan yanzu da na ce a cikin sunan tirmidhi da abu dauda sai mu amma magana tana nan a cikin lawali ya ce ana shafa a kan safa daga nan cikin garin zaria wani ya taɓa tasowa da dadewa kusan shekara sha bakwai dattija ne ya ce to na san kai ba ka da matsalar son zuciya amma na ji kai ma kana suka taron suna ina ka samo hujja sai na ce lawali da sani ne a karamakallahu gashi an ce wa yi kurahu amalu hawali mata sai ce haka ne we are on the same page <laughs> na fata an gane saboda haka in ka samu kanka a wani yanayi to da hikima za ka gabatar musu to wajibi ne mutane su gane wannan tsakanin waɗanda ake cewa 'yan zafi da waɗanda ake cewa 'yan sanyi kowa ya san kan shi allah maɗaukakin sarki ya taimaka to sa'an nan gaskiya saboda allah zan so a ce kowane malami na ƙungiya ya samu wata sana'a wadda zai dogara a kanta ko kai tsaye ko kuma a rinka yi mishi ya zama kana da sana'a taka ta kanka ko kuma wannan sana'a ɗalibanka ko 'ya'yanka ko wasu aminanka ko kuma a wani wuri ana gudanar maka da ita wannan zai taimaka wajen wa malaman mu asiri da ikon Allah a gurguje kenan wannan matsalar sana'a dinnan tana da muhimmanci ta kowane mutum ya zama yana da wani abu da yake samun rayuwa a ciki domin wannan yana daga abin da a lokutan baya an zargi waɗancan da rubutun sha da guru da laya saboda rashin sana'a a yanzu kuma ana zargin su ko malamanmu an tara kuɗin kwamiti an tara kuɗin ginin masallaci an gansa ofishin wani an yi kaza an yi kaza to don girman allah kowane malami ya samu sana'ar da zai dogara a kai hadisai sahihai cikin bukhari da muslim aka ce annabi zakariya kana najjaran annabi dawuda kana la ya akulu illa min amali yadihi annabi dawuda aikin kan shi yake annabi zakariya kafinta ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam saboda haka jama'a kun ji sannan don girman allah ina fatar malamai waɗanda da jininsu aka kafa ƙungiyar nan da dattawa masu kuɗi da attajirai waɗanda da arzikinsu da taimakonsu aka kafa ƙungiyar nan waɗanda suke da rai don girman allah a je a mutunta su muna nan da su birjik a garin nan amma zan buga misalan kaɗan daga cikinsu a nan muna da malam muhammadu ba'ari kowa ya san alheran malam muhammadu ba'ari tsawon shekaru amma dattijo nan ya tsufa yanzu ba shi da lafiya ya gaza kuma duk wannan ƙuruciya tashi da nishaɗi a ina ikarar da su a sunna a yada sunna amma kar ka manta malam ba'ari attajiri ne ni da shi ya gaya min cewa ya samu lokacin da a sakkwato ƙasar sakkwato shi kaɗai ne ke cika tan tebur goma da shanu ya kai legas ya siyar nashi ne na kan shi to amma yau yana buƙata daga gare mu gaba ɗaya don haka ina fatan malaman ƙungiya da allah ya rufa musu asiri su rinka tuna da waɗannan idan ka tafi yau muna da malam sani a cikaji muna da malam uzairu a cikaji suna nan sun manyanta amma su ne malaman ahalus sunna to sa'an nan don girman allah akwai malaman ahalus sunna da suka rasu suka bar 'ya'ya da mata wasu suna cikin wani hali a yanzu ku je ku bincika wajibi ne a sa ido a kan wannan domin kai yanzu idan kai ne gwarzon zamani a cikin kungiyar ana ɗaga maka idan ba kai tattalin waɗancan ka tarbiyyantar da sauran kungiyar an fara kula da mutunta waɗannan da suka ma'ana kai ma za a yi maka kenan so da haka ina yin wannan ainihin a matsayin nasiha allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to sa'an nan kuma a nan ne zan ainihin kawo bayanai da nake ta ishara a kansu dangane da cewa ita kanta ƙungiyar ina roƙon don girman allah a samu wani tsari wanda za a bullo da shi na baiwa ainihin wato sana'o'i da sunan ƙungiyar muhimmanci abinda nake nufi da wannan maganar wata babbar shawara ce zan baro don girman allah kungiyar izala ta daina neman taimako a wurin kowa sai a wurin allah na ɗaya kenan kungiyar ta daina kaddamar da neman taimakon ginin masallaci ko makaranta to za a ce da ya za a yi ina son kusan kungiyar tana da registration ne na non-profit organization wato an bai wa kungiyar rijista ne na cewa ba kungiya ba ce da za ta rinka yin wasu ayyuka tana samun kuɗi irin wannan registration ɗin gwamnatin tarayya tana ba ƙungiyoyi da makarantu makaranta ta ta darul hadisi salafiya irin wannan rijistar muke da ita shine mun kafa darul hadith ne ba don mu yi wata sana'a mu ci riba ba to amma a cikin tsarin kuma shine za a iya kafa wani kamfani wanda za a rinka sana'a ana cin riba don haka albani science da kake gani sunan kamfani ne sannan kuma sunan wani bangare ne na makaranta to albani science academy limited kamfani ne wanda yanzu nan da registration ɗin a hannuna da zan ɗauko maka abubuwan da muka yi rijista waɗanda da su ne za mu yi mu samar da kuɗin da za mu gudanar da da'awa a darul hadith to in ka ji muna cewa za mu gina kaza za mu yi kaza za mu yi kaza insha Allah kar kai mamaki duk duniya ba wanda yake aiko mana da taimakon ko taro ku daina ruɗuwa abin da ake kenan wannan shawarar kuma a bakin malam bakar go muka koye ta ku san wannan shi yasa kullum muke faɗi alheran abubakar gumi ba su da iyaka allah kaɗai ya san iyakarsu shi ya rinka ba da shawara a matsayin shi na tsohon alkali gogaggen ɗan boko da ya san najeriya sai ce in kun kafa ƙungiyoyi ko makarantu sai ku fitar da kamfanoni a ƙarƙashin su sai a yi musu rijista na rantse da allah sanda na fara jin wannan magana a wurin malam ban ma san ma'anarta ba sai da na haɗu da wani ɗan shi Shi ne salihijo wato ya girma a hannun shi sai ya fassara min wannan maganar to barin gaya muku da haka ne ake karfafa da'awa ta musulunci ya zama duk duniya ba wanda zai ba ku ko kwabo amma za ku iya gina masallaci ko mai girman shi za ku iya gina makaranta ko komai girmanta malamanku da kowa zai rayu cikin mutunci wallahi ni da haka nake da'awata saboda haka banda albani science academy as a limited company ina da software technologies wanda is an engineering company nake na sannan akwai wanda yake haɗin gwiwa ne da abokai muka yi muna fitar da riɗi ƙasar waje da sunan kamfanin muna kai shi ingila miliyoyin kuɗi muke samu yanzu haka nan da 'yan kwanaki kaɗan za mu fara fitar da bini da zugu bini da zugu da kake ji za mu rinka shuka shi muna matse man fetur a ciki mun tura wakilan musu waɗannan harkokin kuɗi ake samu miliyoyi sai a taimaki addini miliyoyin kuɗi ake samu ka je wani yana buga kanka yana cewa ana aiko da kuɗi ba wanda zai aiko da kuɗi a da'awa irin wannan wadda bata raga wa kowa ba sai Allah da annabi ba wanda zai aiko da kuɗi saboda haka dan girman Allah 'yan uwa mutanen ƙungiyar izala yanzu kuna da mutane kuna da farin jini kuna da daraja kuna da waɗanda yau za su rinka baku ayyuka idan da sunan kungiyar za a je sai a samu wani kamfani sai a ce shi kamfanin na kungiyar ne zai rinka harkoki ne na kaza na fitar da man fetur na tace man fetur na kaza kun ga irin registration din namu jama'a gashi kap za ka lissafa abubuwan da za ka yi a duba cancantar ka in aka duba cancantar cancantarka abinda kawai za a tabbatar da cewa za ka iya e gabatar musu da dalilai yanzu wannan ɗaya daga cikin satifiket mu ne gashi waɗannan takardu ire iren su ne muka bayyana abubuwan da za mu yi da wannan yanzu har refinery za mu iya kafawa muna tace man fetur a ƙarƙashin darul hadith da wannan yanzu za mu kafa jami'a da wannan za mu yi komai mu samu kuɗi na halal ɗinmu mu yada awar sunna saboda haka ku daina tunanin cewa ba zai yiwu a samu kuɗi irin waɗannan ba sai in yahudawa ne za su aiko yahuda ba za su aiko da kuɗi irin wannan a yada sunna ba so da haka don girman allah ƙungiyar ta kai yanzu te wannan kuma wani abun mamaki in gaya muku wannan ɗabi'ar kiristoci tuni sun daɗe a kan irinta sai zama coci tana da wani kamfani da aka yi mishi rijista sai su tafi wurin wani famanin sakatare sai su tura wakilai waɗannan wakilai sai su je sai su karɓo aiki na naira miliyan 500 sai a aikin sai a samo wa coci naira miliyan 100 don girman allah a cikin wata shida a ce coci tana da naira miliyan 100 me yasa ba za a rushe gidajen makwabta da ba a ƙara ta to yanzu a ce don girman allah kowane reshe na kungiya na jiha yana da wannan ba wanda ya hana kowane malami a ce yana da wannan ba wanda ya hana so da haka don girman allah ku yi haƙuri ba in muku misali da kaina a wata tsiya ba ne amma kaɗai ina son nuna muku daga cikin hasken alheran karatun abubakar gumi ne muka muka samu wannan so da haka ina tunasashe ku mai yiwa kafin ni in ji maganar kun riga ni jinta amma kuma in aka gafala ba a yi aiki da ita ba to gaskiya ita za ta kai har yanzu a kai ana yawo da kokon bara ana neman kaza da kaza wanda wallahi wannan ba zai gina addini ba ta shi zai taimaka wajen wasu su sake kawo mana rudani ta hanyar an ja suwa na an ba su kaza an ja suwa na an ba su kaza zan tsaye da waɗannan shawarwari a nan sai mun zo ainihin kasar na gaba saboda ina so zan shiga matsala ta gaba wadda nake ta alkawari a kanta shine ƙungiyar dama tana da kyakkyawar alaƙa wajen yada da'awa da kuma shiga cikin ɓangarori mabambanta na addinai wannan tun da ƙungiyar ta kafa haka take yanzu za ku ji daga bakin ƙungiyar ita kanta kuma yanzu zan karanto in allah so lokaci ya bayu daga alƙalamin ƙungiyar saboda haka kungiyar izala wannan alherin ya tsaya cik tun daga sanda aka yi wannan rabuwar don wannan rabuwar jama'a ta ja duk abin da ya kamata a yi an daina yi an koma ana ta fada da juna to wannan fada da juna kuma da aka koma ana yi shine na gaya muku kowa sai da ya ji jiki a najeriya kiristoci sun ji jikin wannan fada 'yan ɗariƙa su da kansa sun ji jiki kuma kowa yana jin jiki yanzu domin da kungiyar tana haɗa kamar yadda take kafin ta rabu wasu abubuwa da suka faru a yanzu ba na tunanin za su faru sai dai kuma allah yana da hikimar komai muna fatan hakan ya zama alkhairi don haka don girman allah jama'a kowa ya saurara ka ji daga cikin irin alheran da kungiyar ta rinka yi na yada musulunci hatta ga waɗanda ba musulmi ba to ina fatan a dawo da wannan a samu wasu zakakurai waɗanda za su rinka tashi suna bayani akan ainihin kira zuwa ga addinin musulunci kamar yadda ake yi bari ka ji wannan saƙon kamar yadda na alƙauranta insha Allah ta'ala Allah ya taimaka hakuri saboda kasadin da daɗe ne yau kusan shekarar shi 28 da ɗauka kaga a cikin kasadin in kaji kaji mai jawabi shine a sheikh yusuf ibrahim daga garin bauchi yana faɗin cewa daga cikin ayyukan ƙungiyar izalatul bid'a wai kamatu sunna shine ne yaɗa addinin musulunci da kuma kiran waɗanda ba musulmi ba don su fahimci addinin to wannan aikin yana da muhimmanci kwarai da gaske bari kuma ka ji shi a aikace a wani shahararren wa'azi wanda duk wani wanda ya daɗe da sanin izala ya san wa'azin bayara bari ka ji abin da ainihin wannan mai wa'azin yake hadda turanci za ka ji duk wannan yana daga cikin alkhairai na izala wanda yake inda zan buɗe in karanto maka abubuwan da wannan da ke magana nan ya rubuta a nan da za ka yi mamaki amma allah so ka saurare ni a wa'azi na gaba za ka ji za ka ji irin ɗimbin mutanen da suka rinka musulunta a najeriya tab sakamakon wannan alkhairi lokacin da wannan faɗan ya barke, gaba ɗayan wannan sashin sai aka manta da shi an fahimta akwai inda a gari ɗaya aka yi wa'azi a garin abakalike mutum 780 suka musulunta barka ji abin da malamin ke cewa an da wata rabarai da rabarai faza da duk wani lafazi na ko kuma kuɗin da ke ciki wanda yake kowa ba kwa karantawa to saboda waɗanda ba sa jin harshen hausa zan fara bayani na da turanci bayan na yi da turanci ga su masu jin turanci zan kuma yi da hausa ga masu jin hausa saboda haka muna sake kira gare su a christians of this bayara A very good evening to you. As I told you beforehand, we are the Islamic organization by the name of Ibadat al-Bidah wa Iqamat al-Sunnah. We are Islamic preachers and we preach we love. We preach that every single human being and jinn should come and embrace Islam because Islam is the first and the final religion of Allah. Now this is the aim of this Islamic organization and we are today, the day of the 10th of April 1983, we are today in Bayara town. And therefore calling on all reverend fathers, on pastors, men, sisters inclusive, to come and listen to me. I am going to read from the Holy Bible, inshallah, this evening. There... malamin da yake wannan magana jama'a allah ya ɗauki ran shi kamar shekaru hudu da suka wuce malam yusuf ibrahim bauchi yana ɗaya daga cikin zakakuran matasa na kira shi matashi ne saboda a wannan lokacin matashi ne bai wuce shekara ashirin da wani abu ba a lokacin ya dawo daga bbc kenan yana yaya aiki a bbc 1982 ya zo yana jin turanci yana rubuta turanci fiye da yadda kake tunani nan na nan wani bangare ne na wani littafi na shi ya rubuta ji kaɗan daga cikin abubuwan da yake cewa ya ce comparative religious preaching na daga cikin ayyukan izala shine tana ainihin wato shiga wasu addinai tana wa'azi dangane da littattafan waɗannan addinai The Izala group did not stop at preaching from within. Ya ce, Izala ba ta tsaya cikin musulunci kadai take wa'azi ba. A special unit was established for preaching to non-Muslim. Akwai wani bangare na musamman don wa'azi ga waɗanda ba musulmi ba. Especially to the Christians, musamman Kiristoci. The Holy Quran has made it mandatory for Muslims to call their Christian brethren to Islam in these fine words. Ya ce saboda Alƙur'ani ya kirayi musulmi da ainihin wato su kira kiristoci zuwa ga ainihin addinin musulunci inda Allah yake cewa kul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa sai ja wannan aya Allah yake cewa ya ku ahlul kitab kiristoci da yahudawa ku zo zuwa ga kalmar da za ta haɗa kanmu da ku Allah na abu da illallah kar mu bauta kowa sai Allah to bayan da malamin ya yi maganganu masu yawa saboda muna fama da ƙarancin lokaci jama'a a wani paragraph sai yake cewa one of the comparative religious preachers of the izala was the author of this book ɗaya daga cikin malaman izala da ke wa'azi ga kiristoci shine marubucin wannan littafi wato yusuf ibrahim bauchi who since his return from britain in 1982 wanda tun dawowar shi daga kasar ingila 1982 has been preaching to the christian to death yana ta yi wa kiristoci wa'azi har zuwa ainihin wannan lokaci ya rubuta wannan littafin 2003 he had had various debates with the christian clergy both at home and abroad ya yi mukabaloli da zamantakewa da malaman kiristoci da yawa to a nan sai ya kawo successes nasarorin da kungiyar izala ta samu wajen kiran kiristoci zuwa ga addinin musulunci to waɗannan nasarorin ina son ka san ba su samu ba sai da ya zan kungiyar a haɗa take lokacin da aka samu wannan rabewar gaba ɗayan wannan sashen ya daina aiki idan na gaya maka matsayin da ƙungiyar ta dawo ta ɗauki wannan mai wa'azin sai ka ji tausayin shi don fatali aka yi da shi aka wulaƙantar da shi aka daina sauraren shi idan na je bauchi in ne magana a kan shi ba ma sa son si ba sa son ma nake magana ai ta maganganu in ce a'a wannan malami mutumin kirki ne sai su shuru sakamakon mai sakamakon wannan rabuwar don yana ɗaya daga cikin waɗanda aka rinka samun matsala kamar yadda nake faɗi da wani matashi ya taso sai a koma ana ganin to ai wannan fa yana neman wani girma ne ba a san ai yanzu shi wannan kai akwai dattijan da ya taɓa jin wani eh, yusuf ibrahim eh, abinnan a bbc ma'ana ɗaukaka shi ta ƙungiyar izalan ne ashe kenan in aka ɗauka cewa in an bashi ya yi gaba shi ya gaba a'a izalar ce te gaba sunna ce te gaba saboda haka kar ku ji wani matashi ya taso ku ɗauka cewa a dan kwafe shi ba in aka bar shi ya karfi a'a karfin shi ai karfin izalan ne saboda da baya nan wannan karfin ba zai samu da wannan sunan ba ashe in an fahimci wannan to yana daga cikin waɗannan kurakuran wallahi ture wannan gefe guda da aka yi in ya zo ya maka karatun alkur'ani za ka yi mamaki turanci kuma kaji yadda yake turanci sannan nan rubuce-rubucen shi ne za ka yi mamaki bari ji abin da ya ce it is not possible to enumerate the successes achieved through comparative religious preaching because the izala has not kept good records or documents to that effect ya ce ba abu ne da zai iya yiwa ba za a iya ƙididdige nasarori waɗanda wa'azi da izala take yi ga addinin kirista ba ya ce sai dai kawai izala ba ta aji rekod ne ba yanzu waɗannan document ɗin za ka yi mamakin yadda na samo su ba a adana records a kan irin waɗannan yanzu ka zo ka ce kana neman ina ne wa'azin da ɗan gungun ya a makurɗi 1980 sai a hauka makami ba a aje record to yana daga cikin abubuwan da muke kiran a dawo a kula da su ya zama a ce duk wani kaset ana da shi in an archives a jera shi yadda da an ce kaza kawai sai a ce ga kaset ɗin a ɗauko shi gashi a ɗauko shi gashi a ɗauko shi na gaya muku jama'a sakamakon irin wannan rashin damuwar na adana wasu bayanai a yau babu ainihin wasu bayanai da aka zuba akan intanet game da izala so da haka in har za ka samu wasu bayanai sai ka ji wasu sharrori ne da wasu makiya kawai suke rubutawa wannan kalubale ne ba bari in dan ci gaba da wannan karatun kafin lokaci ya kure insha Allahu ta'ala sai ke cewa but it is a fact that the Izala has preached to Christian throughout the country. Ya ce, amma wannan gaskiya ce da ba za a iya musunta ba cewa din Najeriya Izala ta kewaya ta yi wa Kiristoci wa'azi. Don girman Allah, wannan maganar kai ɗan ɗariƙa da zan faɗi ka san ba son zuciya a ciki don ni ba dan ƙungiyar Izala ba ne. Balle ka ce ina faɗi ne don kare ƙungiyata. Akwai ɗariƙar da ta kewaye ƙasar nan ta Kiristoci wa'azi? to kungiyar izala ta ratsa najeriya kap ta yi wa kiristoci wa'azi kuma wannan document din gashi a hannuna bari in karasa karantawa ka ji abinda malami yake cewa the author shi marubucin wannan littafi under the auspice of the izala a ƙarƙashin tawagar izala has preached in places like lagos ya yi wa'azi a wurare irin su lagos shagamu abakalike enugu oweri benin and sapele kaji ya yi wa'azi a waɗannan wurare others were bilili kaltungo zambuk gombe biyu marama maiduguri jos bauchi makodi and wuko etc kaji sauran wasu wuraren sai ce he had the opportunity of recording many debates between him and the christians da yake ɗan jarida ne duk mukabalar da suke yi sai ya yi recording akwai wata mukabala da ya je ya da wani fasto ɗan amarya har cikin gidan shi ya ƙure shi ya faɗe ta a nan da ya ƙure shi kasusuwa uku ne sai tashi zai fita sai ɗan amarya tara ƙofar gida ya ce haba ai addinin ku ya ce la ikraha fiddi sai yusuf ya ce mishi mai kake nufi sai ce a ah, ka zo gidana ka yi mukabala ka ƙure ni sannan ka fita da kaset din ai ka tirsa samun abin da ban abin nan ba ke sai ce me kake nufi ya ce dole ka bani kasusuwan lalata su sai ya ce ga su ya ce ɗalibai da ke biye da shi dan mai mala ya ce a'a ya ce ai bai kamata ya ce na zo gidan shi na ci mutuncin shi ya ce ga su ya ce mu dama ba kura muka zo ba mun zo ne mu fahimtar da shi to za ka ji wani commentary da shi ɗan amarya ya yi a nan a cikin wannan littafin zan karanto mana insha Allah in yanayi bai bayu ba kuma sai gaba sai yake cewa he had the opportunity ya samu damar yin wa'azi da da kalubale yace famous among them been his debate with one pastor Muhammad dan Amarya yace na daga cikin waɗannan irin tattaunawar da ya samu damar yi akwai tattaunawar da ya da wani ainihin pastor mai suna Muhammadu dan Amarya a Bauchi an pastor Bashir Kaduna da kuma wannan pastor Bashir na Kaduna sai darasi na gaba zan sa muku za ku ji muryar bashir din a inda bashir din nan mara kunya ne har garin na ya taba zuwa ya zo yau mala abubakar gumi karerai izala ta ce wa yusuf ya ta bin shi a gindi a gindi har sai an zauna kaga da izala kungiya ce ta 'yan ta'adda cewa za a je a kashe shi amma izala sai aka ce a'a ba duka ba zagi a je a same shi a zaunar da shi a yi mukabala in aka je sai ya gudu in aka je nan sai ya gudu in aka haka izala ta sa yusuf ya ta bin shi har sai da yadda ya zauna za ka ji sai da aka zauna ba faɗa ya muƙaddima yusuf ya muƙaddima ya addu'a yusuf ya addu'a suka fara ya ɗauki zafi yusuf ya kwantar da hankalin shi wallahi kafin ƙarshen kaset ɗin sai gashi ya musulunta ya tuba sannan ya dawo yana cewa wallahi sa shi aka yi